ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون lalle waɗanda hukuncin Allah ya tabbata akan su cewa za su mutu akan kafirci sakamakon zarcewarsu a kai to har abada ba za su taɓa ba da gaskiya ba